sannu a hankali cikin shekaru gine-gine sai rusuwa suke yi a sassan kasar daban-daban a watan disamban shekara ta 2011 wani majami'a ya ruguzo a birnin kaduna cikin watan disamban shekara ta 2014 ginin makarantar firamare ta abu Ima da ke bukuru a jihar plateau Masu ƙididdiga sun ce cikin tarihin ruguzuwar gine-gine a Najeriya babu wanda ya kai wanda ya faru a birnin Legas na majami'ar TB Joshua da ya afka kan masu ibada kusan ɗari uku. daɗa sai ga wani cocin ya kuma rusowa asabar ɗin da ta gabata da sauran kiris ya rutsa da gwamnan jihar Akwa Ibom a birnin Uyo. To shin wai me ke haddasa ruguzuwar gine-gine a Najeriya? Injiniya Muhammad Kyari Sandabe masanin gine-gine ne. Mafi akasarin abubuwan da yake kawo rushe-rushen gine-gine su ne abubuwan da muke ce musu amfani da son standard kayan da aka yi aikin da shi kamar shi siminti da kansa ko yashi ko kuma abin da muke ce mai reinforcement bar karafunan nan da kake amfani da shi ma gine-gine construction yana da standard idan za ka bi standard kuma ka yi amfani da kayan da aka ce ka yi amfani kar ka yi abin da muke ce cotton corner kamar in ce magudi cikin aiki duk inda aka ce ka yi amfani da kamar siminti buhu goma ka ce a tun da siminti ya yi tsada bari amfani da siminti buhu biyu ko uku ya yi kaga kidin ba zai zauna ba reinforcement bar din nan duk inda aka ce maka maka ka sa iron 12 ka ce a kai ayon 8 zaka sa kaga wannan ma ginin ba zai zauna ba kai a matsayin ka na injiniya ya kake ji a hmm. ranka idan ka ce gashi ginin da kuka duba kuma gashi yana rushewa kamar yadda likita zai ji ne idan patient ya rasu a hannunsa a cewar kusa a kungiyar injiniyoyi ta Najeriya injiniya Kamsulun Alhaji Bukara injiniyoyin Jabu da suka yi kaka gida a cikin sana'ar gine-gine a Najeriya suna taka rawa gaya wajen samar da gidaje marasa inganci da daga bisani kan ruguzo 21st eh, century bai kamata wannan abu har yanzu ba mu sha. shawo kai shi ba gaskiya matuka yana damun mu kungiyoyin injiniyarin din wasu suna ganin cewar kamar mutanen ku injiniyoyi ba sa aikin da ya kamata a yayin da suke duba ayyuka na gine-gine kuna kuna jin irin wannan korafi aikin mu ne wanda wasu suke shigowa wanda ba harkar su ba ka'ida ne dai ba a bi to shin me za a yi a shawo kan wannan matsala na rushe-rushen gine-gine tambayar kenan da newa masanin gine-gine tsohon gwamnan jihar Yobe sanata Bukar Abba Ibrahim A'a, mutane su yi aiki yadda ya kamata a zana shi yadda ya kamata kamata a gina ta yadda ya kamata ko a duba kan ginin yadda ya kamata bakan dole a samu kurarren mutane duk wanda mutumin da ya yi engineering structural engineering ko architectural yadda ya kamata ya kamata ya san dokokin irin wannan aikin da ake yi hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria